Najeriya yanzu kuma shirin zai nufi jamhuriyar Nijar inda kawancen kungiyoyin fararen hula na M62 da ke da wato ko kuma da ke sahun gaba wajen goyon bayan sojojin da suka yi juyin mulki sun gargaɗi gwamnatin janar abdulrahman Chani kan ta kaucewa duk wani shiri da zai bai wa rasha ko wagner ko kuma duk wata ƙasa ta ƙetare izinin girke sojojinsu a ƙasar sai dai duk da hakan kuma wasu ƙungiyoyin na ganin cewa gwamnati ta ƙarfafa hulɗa da ƙasashe irin su rasha da kuma iran domin ƙarfafa rundunarta da ke yaƙi da matsalolin tsaro wakilinmu a yamai garzali abdu tasawa na ɗauke da ƙarin bayani a sanarwar da ta fitar kungiyar 'yan wasande wacce ke asahun gaban adawa da zaman sojojin kasashen ƙetare a Nijar. Ta soma ne da jinjinawa hukumomin mulkin sojan ƙasar ta Nijar kan matakin su na katse hulɗar harkokin tsaro da Amurka da ma baiwa ƙasar izinin kwashe sojojinta dubu da ɗari da ke girki a ƙasar. Wannan kuwa bayan dama irin wannan mataki da sojojin suka taɓa ɗauka a kan Faransa. sai dai kuma kungiyar ta emswa doyi ta yi hannun ka mai sanda ga mahukuntan kasar ta nijar a game da duk wani shiri na neman baiwa rasha ko kungiyar fagana ko ma duk waɗansu ƙasashe na duniya izinin girke sojojinsu a ƙasar kamar da yadda malam abdullahi saidu shugaban kungiyar ta emswa doyi ya bayyana a sanarwar da suka fitar ya ce muna jaddada matsayar mu ta nuna adawa da duk wani shiri na girke sojojin wata ƙasa ta ketare a cikin ƙasar nijar ƙasar ta kasance rasha ce ko china ce ko japan ko koriya ce ko kuma kowace ƙasa ce yadda muka kawo goyon bayan ga matakin korar sojojin amurka daga nijar da kuma yadda muka jajirce wajen ganin sojojin faransa sun bar mana ƙasar mu haka ba za mu yi kasa a guyo ba wajen kalubalantar duk wani shiri na neman girkin sojojin wasu kasashen ketare a cikin ƙasar mu sai dai kungiyar ta emsu sande ta ce tana baiwa mahukuntan kasar ta nijar kwarin gwiwar kulla sabbin yarjejeniyoyi hanyoyin tsaro da waɗansu manyan ƙasashen duniya amma a bisa waɗansu sharuɗa na kiyaye 'yancin ƙasar ta Nijar. yace kasar ƙasar mu na da kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka tanada izinin ƙulla hulɗa da kowace ƙasa ta duniya. Ƙasar Amurka ba ta da hurumin zaɓar mana ƙasashen da ya kamata mai hulɗa da su da waɗanda bai kamata mu yi hulɗa da su ba. Kuma muna buƙatar ganin illahirin sojojin ƙasashen ƙetare da ke girke yanzu haka a Nijar sun fice daga cikin ƙasar. idan suna so za su iya sanya hannu akan sabuwar yarjejeniya da kasar yarjejeniyar za ta mayar da hankali ga batun horarsa da sojojinmu da samar musu da kayan yaƙi da aikin samar da bayanai amma ba tare da batun girke sojojinsu a kasar mu ba san sai dai daga nata bangare kungiyar mnsp baiwa mahukuntar mulkin sojan kasar ta nijar ta yi kwarin gwiwa na fadada hulɗar kasar ta nijar da kasashe irin su rasha da iran kamar da yadda malam audu mamman shugaban kungiyar ya bayyana a sanarwar da suka fitar encourage le CNSP à persévérer dans la coopération militaire avec la Russie. la Chine, l'Iran et la Turquie ont doté notre armée d'un arsenal de guerre adéquat à sortir d'une aviation forte et moderne pour faire échec à ce vaste de de par la France et sa coalition du soutien du CNSP pour la dénonciation de la verbale de 1974 sur le seul intérêt une interdiction La coopération du Niger avec tous les États doit être kiyaye haƙƙin kowane bangare kamar da kasar mu ta saba kiyayewa a duka hudanta ta diplomasiya. Wannan sanarwa ta kungiyar yan Sando dai ta zo ne a daidai lokacin da zaka ake raɗe raɗin zuwan sojojin Rasha da ma na kungiyar Wagana a ƙasar ta Nijar. Batun da sai dai har kawo yanzu mahukuntan ƙasar ba su tabbatar da shi ba. Hasali ma suna ci gaba da musanta zuwan sojojin ƙasar ta Rasha ko na bagana da sunan zama a ƙasar ta Nijar. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Nijar.